هو لذلك لما لما قدم الشام عمر كان رضي الله عنه ووجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ له حجاب يا ملكيات التالي حجاب ما سقادي وانا با آغانا سيبايان سو واتخذ المراكب النفسية والنفيسة والثياب العائلة وسلك ما سلكه الملوك يتي بدا أيكة أبونا صلاكنا في أيكة سوا وسأله عن ذلك شو كي يا فقال له إنا بأرض مو منا ونجري نحن فيها محتاجون لهذا من بكاتم منا فقال له لا امرك ولا انهاك بانا فاك بانا هنك ومعناه انت اعلم بهالك كي كفنين عندك هل انت محتاج الى هذا فيكون حسنا او غير محتاج إليه فلا يكون حسنا فدل ذلك وأن النيلون منا من عمر وغيره على أن أعوال الأئمة حالا ينشوا قبني وولاة الأمر تختلف باختلاف الأمصار عن صعب دفاع وانجران والأعصار والقرون والأهوال هالا إيمانا ضبطة إلى تجديد ذخارتي جدد كاين إلي إلي وفي أساس دمول شنسو أنه آه، لم تكن قديما وربما وجبت في بعض الأحوال هذا yuhmalu qawlu abi hanifa inda abu hanifa ba ya faɗi ba ta alimi ma ku an ta ko magana daga can wurin sa wani a azimu amma ima ku ko girmama wannan ku ga rauni ka samu kan babban wani ba ɗan guntu ba ka naɗa a naɗa zan naɗa zagayo ya rufe da abin da za gani da kudin da sace suka rufe bayan da mai mai cek ba hula sanyi ba da mai hula yi a gaba na ya rufe kunan ga rawani za ka yi sai rawani ya rufe ya da kunnen tunan gaba ɗaya a tunan ta ai kana ka ce ai ban ga kana yi ba ni ma ban yi ba yanzu muke koyo abu wannan sai su alfahari eh ana kamar yi eh. a masallacin suna kace saba'in ta ga wannan malam gwazi ban sha'awa domin to ai shi ne kullum faɗan da muke ta yi mu samu motsi yanzu zai mun kai martaban huluna ko ya ta hahula a ba ba wanda bai da hula ko yanzu dai a cikin masallacin na ba a bai da hula har bayan filan can hmm? kuma duk da hulun su yau hmm? to mun kai martaban amma har yanzu ba mun kai martaban launi ya zama jike ka da ai yau juma'a ba zan iya wani malam da suka tashi ma yi min hula wani ba sai ba shi aiki ba mutum ya yi rawani zama ne aiki aka je yi sai ba yaƙi ne ba ba sana'a ce sai an ga abin da zai tura buru na wannan gona za mu je rawani yau ai gona ku fata sada ku fata shinkafa bi na kafa ne inda za zuba masa kayan shanu amma ba rauni ba ya fadda shi ma kansa lokacin a gyare yake gunan ba shi ya gyara ba ga da yi kaje a lokacin ne daga na abin ya fara narkewa to to haka a sun shi uzon farko haka Hmm. Eh, to haka eh wannan kwalli haka ba ba shi na muktasar ba cewar tarihin da kake juma'a da ita kana iya roƙon magada abin da ka da ita an san yadda sai abin da ka da ita saboda ta zo juma'a da kanka in ka je masallacin juma'a ta kace ta yi ibada yanzu ko yanzu kafan yi sallah biyar hmm? ma dan muna da aiki kuma wannan labarin ne, kada zama labari jama'a ya za mu yi kukan tambayin ya za mu yi to ni wannan tambayan ku ya za mu yi mu ci gaba da umartan junan mu yadda za mu yi a duka yin rawanin din dukkan juma'a ku dinga yi wa rawani ni ko na ce a ni ne ni ban ke ba kuma ya ce ma za a wanke wa, duk dai wanke ne za a wanke ba ce to suna ji ko za su yi da za yi sun cimma ya zama rawanin nan ya zama an da za ka gani su san shi da rawani yanzu yan yara ma sun fi ka suna da wurin na karawa na su kan in sun zo da kaje ka ta da wani lokaci ki zan su da yawa lokaci ki zan su kaɗan abin nan eh, maka na ga tarihin wani abin nan bakar gumi inda suke koyarwa ta malaman boko ne amma headmaster ma rawa ne da awawu headmaster to ga gefe ina ma da shugaban shugaban shugabannin masu tatso malaman da ɗaliban da zai karatu wala wala mu ya yanzu muka fada aka dai muka fada mun amma mukan ci da zuci mukan so abun ina ma in ka yau gobe ka ga kowa yayi Allah sai da maimaitawa ko sa hannu sa hannu ku ba ana cewa ne ka ce ne yi rawani ka ce a a yi rawanin kai ne sa hannu in dai ka naɗo rawanin ko kana ciki masu taimakawa in ko ka naɗa rawanin ba ka ciki a dinga ganin ku da rawanin a dinga ganin ku da rawanin qultu wa ala hadha me yake da suna ya hamiluhu kai daidai nake zo abu hanifa a azimu amma imaku wa manyan hannuwan rigunan ku a yi shi fara ki izazan don taimakon addini ƙarfafa addini

abin da kawai yanzu kaga a nan yanzu me ake nema a nan a wannan karatun da yau hmm? kowa na kan shi da rawani, shi ne abin da ake nema kowa a gan shi da rawani, ba za a ce maka je ka sa wani yi rawani ba kai ba ka yi kowa a gan shi da rawani a gan shi da rawani da za ka sa rawanin da kai shuru zai wahala a yi sati sai ka ga wani ina rawa bai ta dalilin rawa sai ka ga ina ita dalilin rawa ne ka ne sai ke da duk wanda ya ne bai tsara shi da kasa ba amma ganin ka yi rawani to shi ma sai yi rawa rawanin koyarwa da kuduwa hmm. ka gane ko da abin da za ka taimaka ba ka ce wannan ina rawaninka ka je ka ce kai ina rawaninka kai ina rawaninka kai ina rawaninka to shi ne so zai mana wannan mun ta masu kawai mu rabu da su kunna sai inda muka je kan bidiyo sai mu fara kawo su su kuma mu dinga ɗaukar kan mutum mu kwata shi da kafa amma yanzu a mu ne mu dinnan a ga a jikinmu don in ba haka ba karatun ba zai tasiri ba wasu can muke kallon mu ba mu laifi ba wasawabu kun ga dai maganan da aka gaba da ku Jirgin za ke kai maka kai hakuri wasawabu abin da ke dai ka da ka watsar da wannan ko ɗaliban ilimi ma'ana babbarin rawanin ba manya manya babbarin suna irin na manzon Allah ba a'a a wasa an yi kaya mai suna sai ka samu mai maka ne sai ka samu mai maka ba sai ka samu mai maka ba shi ne mafi a watsar da su a koma ko kusurin yadda umar ke rayuwa ai umar na rawani ne shi ma wasawabu ku zalika لأن الخير كله في اتباع رسول الله shi kenan kaga mana ba ka amsa ba sai mota luwai ne abin yi kaga yanzu tun da mun zo yanzu muna martaba tsawa ne ma ba ma magana abin da abuwa ya mu wannan